This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare, Assalamu alaikum, barkanmu da asuba da fatan an waye gari lafiya. Murtala Faruk sanyin na ne tare da Aisha Mu'azu da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na safiyar yau talata 21 ga watan Janairun shekara ta 2025. Kafin ku ji abubuwan da muka tafa da su ga kanun labarai. Shugaban Amurka Donald Trump ya jinkirta batun kakaba haraji sai dai kuma yana shirin yin garan bawul da hukumomin gwamnati. Majalisar Dattijan Amurka ta tabbatar da Mark Rubio matsayin sakataren harkokin wajen Amurka. Sannan shugaban Amurka mai barin gado Joe Biden ya yi wa wasu mutane afuwa da dama jiya Litinin 'yan mintuna gabanin a rantsar da shugaba Donald Trump. A cikin shirin bayan labaran duniya za ku ji cewa shugaban Amurka Donald Trump ya rattaba hannu kan dokokin shugaban ƙasa har kusan 200 'yan sa'o'i bayan rantsar da shi a wa'adin mulki na biyu. muna tafi da fashin baki kan waɗannan dokokin za mu kuma kawo muku ra'ayoyin wasu baƙi 'yan kasashen afirka kan sababbin dokokin na shugaban ƙasa musamman yadda suka shafi shige da ficen baƙi. gaskiya wasu suna ɗan cikin tashin hankali suna ganin idan ya zo zai wannan koran to shine abin damuwar mu mu kuma ba abin da za mu ce sai dai mu yi addu'a a jawabin sa bayan shan rantsuwar kama aiki shugaban amurka donald trump ya sha alwashin kawo ƙarshen yaƙe-yaƙe a duniya musamman na ukraine da rasha da kuma a gabas ta tsakiya tsakanin isra'ila da hamas a gaza abu ne wanda na zaton a gida na amerika da yawa mutane za su so shi haka kuma a duniya ma baki daya za a so wannan abu za ku ji cikakkiyar tattaunawar kan wannan da ma sauran rahotannin da muke tafa da su sai da yawa za mu sami damar kawo muku shirin tsaka mai wuya ba a wannan makon kama kafin duka waɗannan bari mu soma da labaran duniya tukunna Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Ga labaran duniya. Shugaba Donald Trump bai maka harajoji nan take ba a jiya litini kamar yadda ya alkawarta sai dai ya umarci hukumomin gwamnati su bincika kuma su yi gyarar da ta dace a bangaren kasuwancin amurka da ya daɗe yana fuskantar koma baya da rashin adalci da suka shafi karya darajar kudinta da wasu ƙasashe ke yi. Trump wanda aka rantsar da shi jiya Litinin ya faɗa cikin jawabin shi na kama aiki cewa Amurka za ta samu kudaden shiga masu yawa da za ta samu ta hanyar sanya haraji a kudaden kayan da ake shigo da su kasar yayin da gwamnatin shi za ta yi kokari ta farfado da kamfanonin Amurka. Ya ce haraji zai azurta Amurka sosai abinda Trump ya faɗa wa magoya bayan shi a dandalin Capital One Arena a Washington DC kenan. ya kara da cewa zai taimaka ya farfado da kasuwancin amurka da ya samu koma baya jinkirin da ya yi a ranar farko da ya kama aiki alama ce da ke nuna cewa zai yi nazari a game da batun sanya haraji batun da ya sa mahukunta da masu zuba jari suka firgita kuma yanzu ya sa aka samu sauki a fannin hannayen jari a faɗin duniya da kudaden wasu manyan ƙasashe da ke gogayya da dalar amurka Majalisar dattijai ta tabbatar da Mark Rubio a matsayin sakataren harkokin wajen Amurka wanda ya tabbatar wa Trump mutum na farko daga cikin waɗanda za su taya shi aiki. Zaben da aka yi ya samu amincewar duk 'yan majalisar. Sanatoci sun ci gaba da aiki a majalisa daren jiya Litinin bayan da aka rantsar da Trump. Rubio ya kasance wanda ba shi da matsala cikin waɗanda Trump ya zaɓa su yi aiki tare da shi. ana sa rai cewa za a ɗau matakan tantance waɗanda trump ya zaɓa su yi aiki tare da shi cikin makon nan wanda ya haɗa da wanda yake so ya naɗa sakataren tsaro tsohon mai sharhi kan harkokin tsaro a kafar labarai ta fox news pete hexeth ba abin mamaki ba ne majalisar dattijai ta tabbatar da wasu da shugaban kasa ya miƙa sunansu a matsayin waɗanda za su yi aiki tare da shi a ranar da aka rantsar da shugaban ƙasa a wani bangaren kuma shugaban amurka mai barin gado joe biden ya yi amfani da ikon da doka ta bashi ya yi wa wasu mutane da dama afuwa jiya litinin cikinsu har da wasu dangin shi 'yan mintuna gabanin a rantsar da donald trump a matsayin shugaban kasar amurka na 47 ba tare da ambatan sunan trump ko kuma sabuwar gwamnati mai shigowa ba biden ya faɗa cikin wata sanarwa da ya yi cewa ya yi imani da doka amma ya yi gargaɗi akan barazanar siyasar bangaranci sannan ya yi nuni da yiwuwar bita da kulli a matsayin dalilin shi na ɗaukar matakin yin afuwar daga cikin waɗanda biden ya yi wa afuwa har da tsohon hafsan hafsoshin taron tsaron amurka janar mike miley mai ritaya bambancin siyasa tsakanin trump da miley da ya kai ga suka bayyana ra'ayinsu a cikin jama'a a wa'adin trump na farko wanda ya sa magoya bayan trump ayyana miley a matsayin mara aminci rahotanni na cewa miley ya kira trump mai kama karya to labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc tunan ba da jimawa ba aisha za ta sake shigowa da labaran duniya kashi na biyu To amma kafin nan bari mu leƙa ɓangaren rahotanni. Kamar yadda kuka ji a labarai shugaban Amurka Donald Trump ya yi alkawarin dawo da martabar Amurka a idon duniya. Jim kaɗan bayan ya karɓi rantsuwar kama aiki a wa'adin mulki na biyu. Wakilin Musar Filo Hashim Gumel ya duba mana al'amura da dama da jawabin na Trump ya kunsa. Donald Trump ya karɓi rantsuwar kama aiki a matsayin shugaban Amurka na 47. ya sha alwashin cika alkawarin yakin neman zaɓe ya kuma yi kira da a koma sanin ya kamata gami da daƙila kwararar bakin haure ba bisa ƙa'ida ba ya ce zan ayyana dokar ta ɓace akan iyakanmu ta kudanci za mu fara shirin mayar da miliyoyi miliyoyin masu aikata laifuka zuwa wuraren da suka fito suka mamaye ƙasarmu kamar yadda a cikin jawabinsa na farko na shekarar 2017 trump ya koka da gazawar wanda ya gada ya yi alkawarin rage kasafin kudin tarayya tare da kawar da kariyar doka ga amurkawa masu sauya jinsinsu It will henceforth be the official policy of the United States government that there are only two genders, male and female. Ya ce zuwa yau daga yanzu zai zama manufar gwamnatin Amurka cewa akwai jinsi biyu kawai, maza da mata. Trump ya hau karagar mulki ne a daidai lokacin da ake ci gaba da rikici a Ukraine da kuma tsagaita wuta a Gaza. success only the Ya ce za mu auna nasararmu ba kawai ta yakin da muka yi nasara ba har ma da yakin da muka kawo ƙarshensa. Wataƙila mafi mahimmanci yakin da ba mu taɓa shigarsa ba. Trump ya sake ta aniyarsa ta kwato iko da mashigin ruwan Panama. China is operating the Panama Canal and we didn't give it to China, we gave it to Panama and we're taking it back. Ya ce ƙasar China na gudanar da mashigin ruwan Panama kuma ba mu ba ƙasar China ba, mun ba Panama kuma za mu sake karɓo kayanmu dukkanin shugabannin da ke raye sun halarci bikin rantsar da trump tare da manyan baki da kasashen argentina da china da kuma italiya da kuma hanshakan masu kuɗi da masu ba da tallafi na trump jeff bezos da elon musk da kuma mark zuckerberg a mayar da bikin zuwa cikin babban zauren taro na rutan da ke cikin ginin majalisar dokokin amurka saboda tsananin sanyi da ake fama da shi sai dai ba duka magoya bayan trump ne suka iya kallon bikin daga babban filin wasa na capital one arena ba wani filin wasa da ke kusa tun da farko a ranar litinin shugaba mai barin gado joe biden ya karɓi bakuncin trump inda suka sha shayi a fadar white house duk da munanan kalamai da mutanen biyu suka sha yi wa juna Biden ya kira Trump a matsayin barazana ga demokaradiyya a ranar 6 ga watan Janairun shekarar 2021 magoya bayan Trump sun mamaye ginin majalisa don murƙushe nasarar Biden na shekarar 2020. Trump ya alkawarin yin afuwa ga wasu da aka samu da laifi. Never again will the immense power of the state be weaponized to persecute political opponents. Ya ce ba za mu sake yin amfani da karfin iko ba wajen ɗaukan mutane fursunonin siyasa. Hakanan bisa al'ada, Trump da mataimakinsa JD Ban sun halarci wata liyafa cin abinci tare da mambobin majalisar. Yana shiga ofis ne tare da jam'iyyarsa ta Republican da ke da rinjaye a majalisar dattawa da wakilai. Sarfil Hashin Gumel, daga nan birnin Washington DC. a gaida dan mutan gumel to sashi hausa ne na muryar amurka kai tsaye daga nan washington dc yanzu kuma ga aisha ta dawo da karashin labaran duniya Hukumar da ke kula da al'amuran yanayi ta ƙasa a Amurka ta yi gargaɗin cewa za a sake fuskantar gobarar daji mafi muni a kudancin California tare da ayyana ƙarancin danshi da sake bayyanar iska mai ƙarfi daga jiya litinin zuwa yau talata. ya ce ku ɗau matakan kariya a gidajenku da iyalanku domin daga gobe za a fuskanci wata sabuwar matsananciyar iska da yanayin gobara za a fuskanci iska mai muni a ranar litinin da rana zuwa safiyar talata abinda ofishin hukumar hasashen yanayi na los angeles nws ya wallafa kenan a dandalin x akwai buƙatar kowa ya kasance cikin shiri in ji karin bass magajiyar garin los angeles jiya litinin akalla mutane 27 ne suka mutu a gobarar dajin farko da ta karaɗe los angeles yayin da ma'aikatan kwana-kwana suke ta ƙoƙarin shawo kan wutar ana kyautata zaton adadin waɗanda suka mutu zai ƙaru a gaida aisha mu'azu da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na muryar amurka a washington dc 'yan sa'o'i bayan shan rantsuwar kama aiki shugaban amurka donald trump ya rattaba hannu kan dokokin shugaban kasa kusan 200 a ranar aikinsa ta farko inda kusan 80 daga cikinsu suna rusa wasu dokoki na tsohon shugaban kasa joe biden dokokin sun ko hada da soke izinin zama ɗan ƙasa kai tsaye ga wanda ba 'yan kasa suka haife shi ba amincewa da jinsi biyu kawai na mace da namiji toshe kan iyakokin kasar da korar dimbin bakin haure da sauransu kamar yadda ya yi alkawari a lokacin yakin neman zaɓe. Na tattauna da mai fashin baki kan lamuran siyasa a nan Amurka, Farfesa Samuel Zalanga, kan manufofin wasu daga cikin waɗannan dokokin. Eh, kamar yadda ka faɗa tun lokacin da yake kamfen ya yi magana akan cewa zai ranta faɗo kan waɗannan dokokin. Amma abin da yake ba da mamaki shine na ɗaya yawan abubuwan da ya rantaba hannu a kai na biyu kuma yadda wasu abubuwan suna da yawa yadda zai wahala mutum ya zauna ya ga cewa an rataba hannu akan abubuwa da yawa haka kuma yadda za a gudanar da su da waɗannan abubuwan da aka ranta aka hannu a kai zai dan kawo dan tashin hankali a wasu bangaren abubuwa da ake yi a ƙasar nan domin sun yawa ba wani wanda zai iya cewa ya san muhimmin ga abin da zai faru idan wannan abin ya faru domin dokokin da aka sa ranta ba hannu akai sun yawa sosai sosai. To, Profesa, waɗanne ne kake ganin watakila za su ja hankalin Amurkawa? Akwai su suna nan da yawa misali kamar wanda ake kokari za a kori mutane daga ƙasar nan wanda suna zama a ƙasar nan kamar ba su da izini da yawa a cikinsu sun zama sun zauna nan ƙasar sun ma to yanzu kuma a zuwa ce kurin za a kore su hakan nan zai dan kawo wani abu wanda zai shafi tattalin arziki. To Farfesa bari mu duba wannan da aka kira birthright citizenship. Shin me ka fahimta daga wannan doka da shugaban kasa ya rattaba wa hannu me take nufi ka yau masu saurare bayani? Eh, bisa ga fahimta na a da idan mutum aka haife shi a nan amurka ko da ma lokacin iyayensa sun zo makaranta ne a nan misali ko kuma sun zo kurin kamar bakunta ne na ɗan lokaci kaɗan to amma a cikin wannan lokacin aka haifi mutum a nan to gaba ɗaya saboda an haife shi a nan yana da yanci ya zama ɗan ƙasan nan yawa to amma yanzu don an haife ka a nan ƙasan idan ba iyayenka da masu 'yan ƙasa ba ne kai baka da dama ka zama baka da wani yanci da zaka ce kai ma ka zama dan kasan nan ne Profesa ɗaya daga cikin dokokin da suka ja hankali a su ne a ciccire wasu manyan alkalan kotunan shige da fice wato eh, immigration court uh, judges da ya yi da kuma wato yin afuwa ma waɗanda suka yi zanga-zanga waɗanda suka tada kura a ah, ranar 6 ga watan janairun shekara ta 2020 a daidai lokacin da ake kokarin tantance sai hancin zaben wannan shekara ta 2020 wanda aka fi sani da young boys idan kana da iko kuma na sani bisa ga nazarin rayuwar dan adam in mutum yana da iko wanda ya fi sauran jama'a ko kuma akwai jama'a wanda suke da iko ya fi sauran jama'a zai iya amfani da ikon da yake da shi ya yi duk abin da yi to yanzu wannan abin da ya faru shi ne wannan kare doka da aka yi lallai an kare doka ne to amma sun wani abin sun kare doka to amma da yake yana da iko ya haka ya yi farfesa samuel zalanga mai fashin baki kan lamurin siyasa a nan amurka Kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka a da yaushe ake so za a iya ziyartar shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. To har yanzu kuma muna nan Amurka. inda bikin rantsar da shugaban kasa donald trump ya zo da nashi abubuwan da ba sabon ba da suka faru da kuma abubuwan da suka ja hankalin jama'a a jawaban shugaban kasar na karbar mulki a tattaunawar su da grace alheri abdu garba suleiman mai fashin baki wanda ya shaidi bukukuwa da dama na rantsar da shugabannin kasa a nan amurka ya bayyana abubuwan da suka ja hankali a bikin da kuma jawaban sabon shugaban kasar abin da ya ɗauka min hankali shine na farko yadda shi Joe Biden da Donald Trump suka shiga mota tare wanda yake ban taba ganin yadda aka yi wannan ba shugaba mai sauka da mai jiran gado sun shiga mota ɗaya sun yi ayari tare sannan kuma ga shi daman yadda ake zaman doya da manja da donald trump ɗin da shi joe biden a siyasance to wannan abu ya bani mamaki kuma ya bani sha'awa wanda yake shi Joe Biden shine ya nuna nuna kamar haɗewan kai domin kishin ƙasa a mance da wani bambancin siyasa da sauransu a tafi tare. Akwai mutum eh. wannan ya fiya kafin ranar mika mulkin nan eh. shugaban kasa Joe Biden ya yafe ma waɗansu tsofaffin kusoshin gwamnati kana shi kuma eh. ya karɓi rantsuwa shugaba donald trump shi ma ya yi haka eh. wani lamari da ya ɗauki hankali to a gaskiya shi joe biden ya nemi ya kare mutuncin wanda suka nemi su kare martaban aƙida ta amurka na cewa nobody is above the law saboda akwai kwamiti yau ba wanda ya fi karfin doka to akwai waɗansu kwamiti kwamiti da aka nada na sanatoci shi joe biden ya yi ittifakin cewa idan har ya sauka ya tafi donald trump yana iya ci musu zarafi yana iya musu duk yadda ya ga dama waɗannan wanda shi ah, joe biden ya fe musu har da 'yar cheney wanda yake ta yi ƙaurin suna a caccakan shi lokacin fafutukan neman duk da yake ita ma republican ce ga ta republican ubanta kuma ya yi mataimakin shugaban ƙasa fitacciya ce ta fito ta nuna sam sam bata goyi bayan abubuwan da shi trump yake bi da aƙidarsa saboda haka shi joe biden ya tabbatar yana jin kuma shi trump din ya riga ya furta duk sai ya ci zarafinsu ƙarshen su ma sai ya ɗaura waɗansu to shi yasa ya musu wannan yafiya wanda yake mutane da yawa sun ji daɗin haka yafiya da ya musu To waɗanda shi shugaba Trump ya nuna alaman yi wa yafiyan da kuma. Eh to kuma a nan ta wani gefe wanda shi Donald Trump ya ma yafiya wanda suka yi wannan abubuwa a gaskiya ya jawo cece kuce da duka jam'iyyu na Republican da Democrat don sun nuna cewa idan har wani zai yi abu wanda yake ba na kirki ba ma ƙasa a zo kuma a ce an yafe mishi to ba daidai ba ne. menene a cikin jawabin dogon jawabin da ya yi a rantsuwan nan me ya ɗauki hankalinka a cikin jawabin nasa. abin da ya ɗauki hankali a nan shine yadda ya dinga faɗin abubuwan da zai yi lokacin fafutukan zaɓe na koren bakin haure na dawo da wannan tiktok da ya ce shi zai dawo da su da abubuwa da yawa ga nan wanda ya ce shi zai yi abubuwan da ya ce zai aikata zai ayyanar wato duk abin da irin ma'aikata masu karamin karfi suka samu kamar wanda suke aiki a kamar mcdonald donkin dona duk tip din da suka samu ya ce zai cire musu haraji ba za a rika cire musu haraji ba to wannan duk an yi ittifakin zai abin nan kuma yanzu ya ce boda an rufe ta ba shiga ba fita ba wani bakon hauren da za a bari ya sake shigowa wanda ma suke cikin nan duk zai awon gaba da su. Yaya kake ganin jawabin nasin ko kuma matsayinsa bisa ga jawabin nashi furucin shi a jawabin shi zai shafi bakin haure musamman 'yan tirani suke fitowa kasashen Afirka? To, kamar yadda nake faɗi biri ya yi kama da mutum zai zai aikata wannan abun da yake domin yanzu mu nan a nan a jihar mu akwai ah, motoci na polis wanda ake Uh, duk a jikinsu an rubuta transit police wanda da <laughs> sun kama mutum bai da wani takardun izinin ƙasa ko bakon haure ne ba shi da izinin shigowa to za a gaba da shi wannan mota na police wato transit police idan suka kama mutum za su yi gaba da shi bisa umarnin waɗannan jami'an tsaron suna hmm. nan ne ko kuma yanzu ne aka kafa su in kuma suna dama tuntuna akwai su to amma ba su cika farautan bakin haure kamar yadda ake ah, yi ah, kamar kuma yadda ake yi yanzu ba garba suleiman a tattaunawar su da grace alheri abdu to wannan batu na sabuwar dokar shugaba donald trump kan rufe kan iyaka da ta saƙiyar miliyoyin bakin haure daga amurka ya ja hankalin wasu 'yan kasashen nahiyar afirka da ke zaune a nan amurka baba yakubu makeri ya tattauna da ibrahim babban wani dan kasar ghana mazauni new york ta nan amurka shi shi wannan zaɓe aka yi kuma tun da ya dawo 'yan ƙasa da suka zaɓe shi sun ga shi suke so kuma kafin ya zaɓe shi ya musu wasu alƙawari mutum zai ga maka ga aikin zai zo ya maka ko kuma ka ce shi ga abin kake so ya maka ya ce ya in ya in ya zo fawa shi zai sa ka zaɓe shi to mu yanzu mu abin da ya shafe mu na zancen baki da mu baki ne asalin mu kenan zuwa muka yi sannan ka zo ka samu takarda kowa gani nan ko shigo da jirgin sama ko shigo ta hanya ko kwale-kwale da akwai kwale-kwale sai muke wasu da kwale-kwale suka shigo kowa ya shigo ta hanyoyin da ya kamata to abin da ni nake so Allah ya sa mu mutanen mu zauna da gaskiya lafiya lau domin idan ba ku ka shigo kasa kana zuri lafiya lau baka fitina to wani lokaci kan jawo maka zaman lafiya da mutanen kasan amma ka shigo ka zaman lafiya to shi zai ga mutane an sa maka ido ka na lafiya da mutum ma bai wani bai so ba balantana ka zo kana jawo fitina isa mu ni abin da nake so mutanen mu mu duk ba mu gaya wa Allah Allah sa zuwan sai zama alheri inda mu mutanen mu ba wani abu muke da mugunta ba mun zo nema ne mu taimaka wa kasar mu da gidan mu To a kamar yadda aka sani wasu al'ummomi da na Afirka da na wasu wurare suke cikin mm. fargaba. To ya mutanen eh, mutanen Afirka daga New York a inda kake. Ya suke ji dawowanci musamman ma waɗanda suka shigo kwana-kwanan nan da galibi ba su da takarda. Eh, abin da na ɗan ji gaskiya wasu suna ɗan cikin tashin hankali suna ganin idan yazo zo zai wannan koren to shine abin damuwar mu mu kuma ba abin da za mu ce sai dai mu yi addu'a sai dai mu yi addu'a Allah sa zuwan sai zama alheri abin da zo yi din Allah sai zama alheri mu ba ma fatan yi kura domin duk shugaban da zai zo zai zo ya samu ana shigowa ta wata farauniyar hanya ko kai wane ne ka zo ka samu wannan yasa ni abin da nake gani kinan ba wani abin da zai ce za a ce da kai shugaba ya zo ce zai kori baki kana bako ka shigo ta wata hanya ta wannan da ka biyo zai kori ka shi hankalin ka zai kwanta na mu namu ne fata don kowane gari na yana dan uwa ko kuma yana da wanda ya sani wanda ka sani ku zo da shekara ɗaya biyu ya zama dan uwanka ko da ba na jini bane ba to ana dan cikin damuwa dai amma mu Allah sa zuwan sa ya zama alheri bai shi ba yadda Allah bai iya ba duk abin da ke damun ku duka Allah fi karfin ku domin in ma ya ce zai zo wani abu ni kullum ina tunawa da wani abu da akce ya faru wa annabi annabi Nuhu ne wanda yake yayi wani kwale-kwale mutane suka cika masa ba haya saboda saboda tsabar mugunta to da Allah ya tashi ya yi masa abin da ke damunsa da kuma kama su wai kazuwa Allah sako musu suka yi tukurace suka je aka je wajen ba na sai wani fada ciki yana fada da ya fito sai ga ya warke ah, sai kai labari gari aka zo kowa zai shafa wannan ba na sai ga ya warke to fa shi kenan fa gari shi aka dukufa wajen kwalikwali tattas aka wanke wannan kwalikwalin a sa ruwa ruwan ma idan ka sha ba kazuwa ta wuce aka gyara masa ka kenan kaga Allah ya sa su da kansu da suka yi wannan abin kaga sun zo sun gyara masa wannan abin sabanin da Allah bai iya ba Ibrahim babban kenan wani dan kasar Ghana mazauni New York ta nan Amurka a tattaunawar su da Baba Yakubu Makeri Daya daga cikin alkawarin da shugaban Amurka Donald Trump ya yi a jawabin sa na karɓar mulki shine dakatar da yaƙe-yaƙe a duniya musamman tsakanin Ukraine da Rasha da kuma a gabas ta tsakiya tsakanin Isra'ila da ƙungiyar Hamas a Gaza. A tattaunawar da muka yi da shi, mai sharhi kan lamuran siyasar duniya kuma malami a jami'ar bayero ta kano a arewacin najeriya farfesa kamilu sani fage ya bayyana cewa daukacin duniya baki daya ta yi na'am da wannan matakin a to wannan abu ne gaskiya wanda kowa zai yi maraba da shi domin ana ganin wata amerika kusan abubuwan da suke faruwa musamman yanzu kamar yakin nan na ukraine wanda ake ganin da amerika ta ɗauki mataki na da an warware shi domin matsin lamba amerika ita ta sa ake ƙoƙarin sai an jawo ita ukraine ta shiga cikin ƙungiyar nato wanda wannan na farko da ya ci karo da wato yarjejeniyar da aka yi tun lokacin ma da ake ƙoƙarin rugujewar ita da jamhuriyar rasha din ta soviet union to kaga wannan kokari gaskiya ya saba wancan alkawari to a gaskiya in dai har amerika za ta janye wannan matsin lambar to wannan zai taimaka a samo warwarewar wannan rikici haka kuma abin da yake faruwa a gabas ta tsakiya musamman batun da ake na yakin Eh, isra'ila da falisina shi ma amurka tana da ƙarfin da za ta samu bakin zaren warware wannan matsala da kuma gurare dai daban-daban da haka wannan duk da trump za a gan shi ta wata fuska amma nan batu na eh, wato kawo ƙarshen yaƙe-yaƙe da kuma ganin amurka ta daina tsallama hannunta a cikin irin wa'annan abubuwa abu ne wanda na zaton a gida na amerika da yawa mutane za su so shi haka kuma a duniya ma baki daya za a so wannan abu kwana ɗaya kafin rantsar da donald trump an sami cimma yarjejeniyar ta wuta tsakanin isra'ila da kungiyar hamas a gaza bayan yunkuri da dama da aka yi na yin hakan a can baya da bai samu nasara ba inda tuni ma hamas ɗin ta sako isra'ilawa uku daga cikin waɗanda take garkuwa da su yayin da ita kuma isra'ila ta saki falasdinawa kusan 90 da take tsare da su shin me hakan yake nunawa game da kudirin na trump akan yaƙe-yaƙe ta wani fuska za a ga cewa trump ya taimaka ta wannan domin maganganunsa da matakan da ya nuna zai ɗauka suna cikin abu da suka ƙara ƙarfin gwiwar ita isra'ila hatta karkato daga matsayin da take ɗauka har aka samu wannan yarjejeniya to ta wannan fuska gaskiya za a ce akwai wato taimakawar wannan mataki na trump kuma wanda ake ganin zai iya kawo wato wani canji na salon tafiya abin da yake faruwa a gabas ta tsakiya To, Profesa, ta yaya kake ganin cewa shugaba Trump zai iya samun nasarar kawo ƙarshen waɗannan yaƙe-yaƙen kamar yadda ya yi alkawari? Waɗanne matakai ne kake ganin watakila zai iya ɗauka domin cimma wannan nasara? To, matakin da da zai iya ɗauka shine cewa idan har uh, shi Trump zai tsaya a kan tsayuwarsa na cewa bai goyi da bayan irin wannan yaƙe-yaƙe ba to wannan abin zai taimaka amma idan kuma ya yi halin nasa da aka sani wato na mazari ba wanda ya san gabanka to gaskiya abin ko da an samu an samu alamun kawo canjin tafiya to za a koma jiya ya canjin yanayi da za a samu ya danganci ga irin rawar da shi a Trump ya yi. A gaida Farfesa Kamilu Sani Fage mai fashin baki kan lamuran siyasar duniya daga Najeriya. To da wannan ne kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice. Shugaban Amurka Donald Trump ya jinkirta batun ƙakaba haraji sai dai kuma yana shirin yin garan bawul da hukumomin gwamnati. Majalisar Dattijan Amurka ta tabbatar da Mark Rubio matsayin sakataren harkokin wajen Amurka. Sannan shugaban Amurka mai barin gado Joe Biden ya yi wa wasu mutane afuwa da dama jiya Litinin 'yan mintuna gabanin a rantsar da shugaba Donald Trump. To masu saurare a nan muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma ci an jima kaɗan da hantsi karfe 8 na safe agogon Najeriya za ku ji maimaicin wannan shirin. yanzu a madadin aisha mu'azu da ta taya ni gabatar da shirin da dadi bulawai da ya tsara sautin shirin ya kuma ba da umarni da ma injiniyan mu na yau murtala faruk sanyin na ke muku fatan alkhairi ma'asalam.